taron da ya haɗa da sarakuna da malaman addini da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma jam'iyyun siyasa dai. Ya mai da hankali ne akan yadda jam'iyyun za su gudanar da yakin neman zaɓe da kuma zaɓe ba tare da an ta da hankalin juna ba. Dabta Salama Male shi ne shugaban hukumar wanzar da zaman lafiyar da ta jagoranci shirya wannan taro. Ba mu son mu ji tashin hankali, ba mu son tsangoma, ba mu son tada hankalin al'umma, ba mu son barnata dukiya. Saboda haka muka kira wannan taro sarakunanmu da malamanmu da su shugabannin jam'iyyun siyasa a matsayin mataki na farko na kira ga 'yan takara da magoya bayansu cewa jihar kaduna ba za su amince da duk wani abin da wani zai yi na tashin hankali ko na tada husuma domin harkan zaɓe ba amma ba kwa gudun an sha yin irin wannan yarjejeniya daga baya a warware ta idan ka duba zaben da aka yi 2019 mun yi irin wannan kuma alhamdulillah ya haifar da mai ido akwai wani mataki ne ko wani tsari da kuka yi na kila idan wani ya saba wannan zama ko yarjejeniya na farko a matsayin mu na hukumar wanda da zaman lafiya na jihar kaduna mun haɗa gwiwa da kungiyar 'yan jaridu na jihar kaduna da jam'iyyun siyasa da hukumomin jami'an tsaro ga baki ɗaya da kungiyoyi masu yawa masu zaman kansu abin da muke cewa duk wanda ya furta wani abu ko wanda ya so ya tada hankali za a kwaɓe shi a tsawatar masa domin a daina duk wanda kuma ya yi akasin haka za mu tabbata cewa doka ta haukansa Jam'iyyu da dama ne dai suka halarci wannan taro kuma sun ce matukar dai za a aiwatar da abubuwan da aka tattauna to za a yi zaɓe lafiya ba ta da wata matsala ba. sunana Honorable Awal Tafoki ni ne shugaban jam'iyyar Labour Party na jihar Kaduna. Taron ya yi kyau kwarai da gaske idan har za a aiwatar da abubuwan da aka faɗa gaskiya za a samu zaɓe mai inganci kuma a yi shi zaɓe lafiya a gama lafiya. A sunana magaji Ahmad Jarma na wakiltar jam'iyyar PDP ne kuma ni ne state organizing secretary na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Wannan abu ne mai kyau wanda ita peace commission ta yi amma kuna ganin irin wannan taro zai wani tasiri ana da yi ko da wani lokaci kuma dai abubuwan ba ko da wani lokaci ke canjawa ba sai dai mu ci gaba da roƙon Allah ya sa lokutan da zai yi tasiri ne sunana Comrade Habib Muhammad Ahmad from Rigacikun ina wakiltan APC to alhamdulillah gaskiya taro ya yi kyau kuma ya gudana yadda ake bukata amma idan har an yi taron ne a cikin wannan gurin aka tashi aka bashi gaskiya ba zai yi wani tasiri ba taron yadda za a tsara yakin neman zaɓe da kuma zaben lafiya dai ya samu halartar manyan sarakunan jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin zazzau malam ahmad nuhu bamalli da kuma manyan malaman addinin musulunci da kirista da kuma ƙungiyoyi daban-daban a jihar kaduna isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.